ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya warewa ɓangaren ilimi da kuma abin da masana ke cewa game da wannan mataki. a kuma za ku ji shawarwarin wasu malamai game da batun inganta koyarwa ko karatu a makarantun Najeriya. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2024 na naira tiriliyan 27.5 daga cikin wannan kasafin kuɗi kuwa gwamnati ta ware naira tiriliyan 2.18 domin bangaren ilimi to kome masana ke cewa game da wannan mataki masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wanda ya ba da wannan mataki na gwamnati kasafin bana da shugaban kasa ya gabatar ma majalisa kware-kwaren bayanai din mun ga an ware tiriliyan biyu da miliyan dubu dari da tamanin aka ware ma bangaren ilimi to wannan abin albashin ne saboda za ga cewa a baya irin wannan bangare bai samu wannan kaso ba to sai dai kuma duk da cewa ba ga kididdigan yadda kudin zai tafi a bangarorin ilimi ba saboda shi ilimin yana da bangarori da yawa akwai mataki na kasa akwai na tsaki tsakiya akwai na sama akwai kuma cibiyoyi na bincike da jami'o'i to kaga wannan bangare ne mai girma sai mun ga kididdigan amma dai a kamar yadda na faɗi abu ne na albishir sai dai kuma shi kasan kasafin kuɗi a wani lokaci akwai matsala na aiwatarwa idan an samu har aka aiwatar da shi to babu shakkan aka aiwatar da shi bilhaki da gaske kuma suka kwarara a bangarorin da ya dace to muna ganin wannan zai kawo haske a bangaren ilimi ma'ana zai inganta duka bangarorin na ilimi yadda muke ciki wanda yake za a kusan kokarin farfado da martaban shi da kuma kafa shi a duka digi wanda zai dore wanda kuma zai taimaka ma kasa na ta bangaren tattalin arziki saboda irin kudade da ake nema na musaya domin yara su je karatu kasashen waje na karamin mataki ma ba wani a matsakaici wani kuma a ilimin da wanda inda mun haɓaka a Najeriya za a iya samun shi to muna ganin wannan idan aka yarwatar to kamar yadda ka faɗi akwai alamun cewa haske zai bayyana za a samu inganci bangaren ilimi din to sai dai a bangaren sa Dr. Bashir Yankuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina ya bayyana kasafin kuɗin da cewa a yi taka tsantsan idan aka kwatanta shi da kasafin kuɗin bara na'am dangane da budget ko kuma kasafi abinda aka ware ma wato ainihin ilimi ba za mu ce gwamnatin tarayya kwata-kwata tana watsi da ilimi ba ruwanta da ilimi ba amma gaskiyar magana abin da ke faruwa shine ana kwangwaba kwan baya sai a rasa ina ma wato ainihin me ake so da wato bunƙasa ilimi wanda mun san a zamani a yanzu babu wato ainihin wani abin da ƙasa za ta bunƙasa ta zama wato ainihin a gaba kamar wato ainihin ilimi idan ka kalli unesco abinda unesco ta bayar shine mafi karancin abinda kasafin da za a ware ma ilimi inda ya kasa tana son ta samu ci gaba ta bangaren ilimi shine kashi goma sha biyar mafi karanci daga 15 zuwa 20 shine a kasan da za a ware na budget na wato ainihin ilimi amma an ka kalli wannan kasa tamu yaushe aka taba ware ma wato ainihin ilimi wani kaso wanda yake mai gwaɗi kusan ban iya ce kusan a nan kusa kusa dai in banda a 2015 da gwamnati ta ware kashi goma da digo bakwai kashi goma da digo bakwai bai kai ba fa kashi goma sha biyar mafi karanci a 2015 in ka zo ana matsowa sai abun yana ragewa 2022 ma kashi bakwai da digo biyu 2023 wanda shi shugaban kasa da ya wuce wato ainihin kasafin da ya yi wanda yake ya mafi kasafin wannan shekara kenan domin kasafin 2023 an ware 8.8% ne kashi 8.8 aka ba ilimi wanda kuma mun ga yadda abin ya kasa wurin daukan ilimin to yanzu a wannan kasafi na'am kudin sun kara yawa saboda wato yanayin yadda wato ainihin ita kanta naira ɗin take amma kashi nawa aka ba ilimi kashin da aka ba ilimi shine kashi bakwai da ɗigo tara kaga yanzu ma bai kai baya ba kenan abun yana koma baya kenan saboda haka na'am a iya cewa eh an ware kasafi mai in aka auna a ce daga kaza sai kaza daga tsaro da ilimi an ba su kasafi mai yawa da sauransu amma a kalli mai aka ware domin ko tsaro da aka ware wato kashi goma sha biyu 12% na'am akwai harkar tsaro da matsalar tsaro a wannan kasa amma da za a bunƙasa ilimi ƙwarewa, wurin bincike da sauransu za a wannan harkar tsaro da sauransu za a samu sauki da yawan gaske amma wannan kasafi da aka yi har yanzu wannan kaso da aka ware ah, ba zan iya cewa to ainihin zai zai wato ainihin haifar da ɗa mai ido ba akan harkar ilimi Allah ta'ala dai mana taimako a wannan ƙasa Allah ta'ala kuma ya sa abin da aka samu ya sa masa albarka to wannan kenan to a yanda a waje daya ake tattaunawa game da kasafin kuɗi na bangaren ilimi a waje daya kuma malaman ne ke ci gaba da tattaunawa tare da bayyana ra'ayinsu game da kokarin da ake na inganta koyarwa ko kuma karatu a tsakanin ɗalibai kamar da za ku ji sunana dr fatima shehu ya kasa ina aiki a sa'adatu university of education kamar yadda ake koyar da ɗalibai wani sabon tsari ne da za ku guided reading approach yadda za a koyar ba kamar yadda aka saba koyar da ɗalibai ba yadda muka saba da malami ya je ya koya musu a'a wannan za a rarraba ɗalibai ne sai a yi guiding din shi malami nasa aikin anan kawai shine ya taimaka musu ya nuna musu inda suka ba daidai ba amma duka aikin ɗalibai ne suke yin shi sunan tsarin koyarwa ko in ce eh, guided reading approach so muna son za mu gwada mu gani yaya shin zai taimaka wajen ɗalibai za su iya recognizing words da kuma uh, reading comprehension reading na yawa ya yaya zai kara musu fahimtar yadda za su karanta passage ne da kuma yadda za su picking words za su yi recognizing words kafin ma a je ko ina to masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta daidaita da ba da umarnin shirin juli Leather Gresham naku baban yaji Jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba Kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa